Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu yanar gizo a voa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Amina Buhari auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. A yau sha 18 ga watan Afrilu na shekarar 2022 za mu ci gaba da magana ne akan al'adar bayar da kayan shan ruwa tsakanin samari da 'yan mata. Amma fa wannan karan daga Najeriya tare da kuma al'adar zanin tashin asuba. sauraron mu muna tafi da karin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna mana da baki a zauren tattaunawar mu akan wannan batu. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. masu sauraron mu ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar kaduna karkashin jagorancin wakiliyar sashen hausa binta ibrahim da bakin da ta gayyato mana Me sauraro ba mu da sake sada da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. A yau muna tare ne da matasa matan aure da kuma 'yan mata wanda za mu tattauna da su akan maganan da ya shafi azumi da kyautata. a duk azumi an san cewa akwai dambarwar da yake tsakanin samari da 'yan mata na maganar ramadan basket wato dan hasafin nan da maza suke kawo 'yan matansu domin buɗe baki a bana ma 'yan matan sun ƙara yin korafi da cewa wata fa canza zani ba yanda suka kekashe suka kuma tsoke aljihunsu bara akan maganan hasafin nan ma banan ma dai hakan abin take to ina tare da 'yan matan waɗanda za su ba mu nasu gudunmawa a game da me ke faruwa da kuma me ake ciki da kuma wani mataki za su ɗauka cikin 'yan matan na tare ne da aisha bimbiya nafisa yusuf da kuma aisha hamza wanda su ne za su tattauna akan me yasa mazan nan ne suka kara rike hannu kan al'amarin ramadan basket bara dai iwa haka haka na dinga rabon fada tsakanin samari da 'yan mata akan nuna cewa su ba za su yi 'yan matan su ma sun ce to babu kuma kunshin sallah babu kuma kwalliya sannan a cikin zauren namu hal ila yau ina tare ne da matan aure wanda su ma suka ce suna fada nasu korafin kuma suna da ja akan cewa zanin tashin asaba wanda aka sani bisa al'adar malam bahaushe ana yi wa mace duk azumi saboda nuna godiya ga miji da zai yi wa matarsa akan kwazon da take nuna na tashi duk tsakan dare domin yi masa sabon tuwo ko dumame ta gyara ta tashe shi ta yi buɗa baki ta yi sha'anin gida kai ka rantse da Allah ba ta azumin ni ita saboda irin aikin da take yi to a hakan a al'adance za ku ga maza suna siyo wani zani na musamman daidai lokacin da za a fara azumin ko kuma da an fara azumi su kawo har da da takalmi kai har da ma da kuɗin taki su ce gashi nan a je a yi sabon kitso kuma duk saboda dai nuna cewa macen nan wannan gudunmuwa da kuma kokari da take yi an gode duk da yake Um, ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata ta yi ne amma ana kara godiya bisa kasancewar a lokacin azumi ne a cikin matan auren muna tare da malama kumsar hassan da kuma malama hamida muhammad idris barkanku da zuwa to bari mu fara da yan matan tun su ne kanana ko me ke faruwa ne tunda dai haka dai nayi ta rabon faɗan nan kuma bana ma an ce ba ta sake zani ba na ji ku a social media wato kafafen sada zumunta kuna ta bada wuta su su buga ko ku buga me ya ke ne a cikin al'amarin <laughs> bana ma dai ba sa'a <laughs> kamar wanda ya bana waka wai aisha ba ramadan basket na fista ba ramadan basket kamar ya san da kuke da um, mm. a wannan dai abu dai to hai kowa ya zagi a kasuwa ai dai saurayi na na dakatar da shi dan gaskiya ni ba zai yiwu ba tun kafin shigowar azumi cizon sauro sanyi ka zo kofar gidanmu amma kafta azumi ka dauke maka fa tun kafin azumi ya fara mu wani gane gani to me amfanin ka to wato dabara kenan wani ce a'a ai yanzu mutuncin kara madan basket yasa ma yanzu maka kama maka daura maka ja maka koma mai mata wato sai mai mata a ah, mu yanzu ai sai mai mata aula akwai wani amfani ne ga shiga wato yin harka da shi mai mata din sosai kuwa aikin ga masu mata na farko shine kin gani yanzu su suna da mata a gida mm. kuma musamman suna ganin ka aiki eh, Eh, yarinya da ke dai ga nan dai zaki dan masa shagwaba da sauran abubuwa haka kina cewa kilin zaki ga an miko miki kina dan kashe wani ma ba ma sai ki faɗa kwaje ce turo akan nan miki kaza ya ishe ki zaki sai ya Ramadan ya ishe ki wani ma ina ga miki wani mai matan ma ran da zai bada kayan ramadan basket yana hada miki da kayan kudin dinki a tabbaki da kudin saka ki. sun fi sakin hannu amma shi saurayi mm. a wani ma in bai ganki Allah ba kwana biyu ce ba da in mm, to Allah ya hore ma kowa au to ba taimakon juna hore ina magana zaka ga abun armashi ba hadan kai da taimakon juna kenan babu nafisa kina fa jin yanda ake yi ki dama abun aka muku kina hada gori aka muku eh kwarai da gaske kin san ni nawo ma fa ko mm. saurayin ina jin kusan kullum dai a cikin fada muke. To eh. wato ya dinga jin ki faɗa. Eh kusan kullum gaskiya da ka yi magana sai ki ji ana gaya maka magana ba daidai ba. Da kin yi magana ko tambaya ne sai ki ji ana gaya miki baka baka saboda me saboda na ce Ramadan basket. Ni na ma ni yaudara ma yayi. Saboda eh yaudara saboda kin ga sai da ya kira ni ya tambaye ni ya ce da menene kike ganin zan sai miki da Ramadan din nan abinda kika san kina ci da wanda ba kya ci na lissafo mishi na ce ina son kaza ina son kaza ina son kaza ina son kaza kaman kannan abba kwarai kuwa mm. to in gaya miki tun daga dai farkon Ramadan yau muna goma sha biyu ko eh. ga watan Ramadan haka to amma har yanzu daga cewa zan zo ban samu lokaci bane kin san hanyar Abuja ba kyau kin san kaza haka ƙarya da iri iri ce da network ya dauke maganan kenan to ni dai yanzu gaskiya na saki layin shi gaskiya oh. magana ramadan basket din nan zai iya sa wallahi mu rabu gaskiya magana duk da dai ni bana babban magana babban magana amma zan san da wannan matakin da kuke suke so kuke son ku dauka kuwa kwarai kuwa in ma ba su sani ba wallahi za su ci shiru shiru zai gaya musu to ina ganin ita Aisha ya an kawo mata ramadan basket din tana ga murmushi take abin ta bari mu gani ai gashi nan sai washe hakora ta to ni dai wannan murmushi da kuka ga ina yi to zan iya cewa ya kai ciki bai kai ciki ba to ta ta kai ciki ce eh, to An kawo. To muna miki muna ku dafa mata. Ku dafa mata. A'a ku tsaya ku ji mana. Da kawowa da rashin kawowa zan iya cewa da ɗaya saboda Milo 'yan sachet ɗin nan ina jin ai bai ma kai rol ɗaya ba. ban gane ba irin katin katin wani irin katin katin jaka eh. irin kananan rol din da saba'in saba'in ne ko hamsin hamsin ne aka kawo bai ma kai rol daya ba kun san je kwara goma ce a rol ita ma madaran haka take to milo kuma ai ba a zancanta <laughs> sai yan mangwara dai irin katuwan dan dai kwara daya ba fa jirgegiya ba wannan samfuri ya kawo miki shiga irin yadda suka kawo miki jakun kuna kokoya sai kankanan na yawwa irin ɗan yankan nan sai ɗan abarba shi ma abarban ɗan ƙarami wato yanka ƙanana shi ma bai wuce naira hamsin ba ina ji sai ayaba kwara uku don ya oh, ce oh. min kamar wai ko an ce mai ayaba yayi tsada ne irin dai ya dan sako ne irin kan a ce dai babu a cikin basket a cikin kwandon kenan hmm. dai ban ma gaya muku irin kwandon ba hmm. kun san irin basket din nan da ake dan zuba dankali eh. wannan dankali akan titi kwarai da gaske a ciki aka ah, ah, jero ah, min kayan Aka dan sako kankana. Eh, kin ciki ka To suga ke? A suga ina ji bai suga fa bai fi gwangwani ɗaya ba. Ina lefinsa ya karfin nasa ah, kenan. Sai ayaba. Mm. Kwara hudu. Ana iya ci da ke in kun yi aure. Eh da da mu ai wannan ya nuna. Ya fi nasu fisa. Oh. To ai ba kuma san wani abu ba da ya gama jerawa sai ya dauki hoton wannan shi da bin basket din da ya jero ina. Ba Ramadan basket ba. Ramadan basket ba. Kisa ma kila buredin ki na Fulani a ciki. Eh. har da fa biredi na na fulani ko a ina ma ya samo shi oho ko a wani mm. shago ya samo eh. oho da ni rabon da ga wannan biredi ba eh. na manta dan an daina yayi eh amarya da amfani <laughs> ya dauki hoton shi sai gashi fa ya posta a social media yana ga ramadan ba ai yayi kokari ya mi namijin kokari a wannan lokacin masoyiya ta Aisha sai kawai naga ana ta repost tagin dinki kawai ana ta ana ta <laughs> eh, murna ne ni ba ma abin da ma ya fi bani takaici irin wannan postin da ya yi a social media posta wannan ba da yanar gizo eh da ya da ya kafar sada zumuntar nan wato da ya miki wannan gwanin ta duk baki gani ba yanzu inda Nafisa ta samu haka ita da Aisha da wasu ji daɗi ba gimbiya zan iya cewa gwara ma da su ba a kawo bane ba kwata kwata eh, ba a kawo bane yawa ba bata musu suna ba dan ni ina ga wannan abin da ya bata suna ne a kun ji rashin godiya nan naku fa shi ke hada ku fa da maza Ni ce za ka san na gama lissafe lissafe Aisha amma har yanzu ba bai zo ba fa. Ni ce ga wani ya zo mace. Ai ke kwana ke ai. Ba abin da na lissafa muku ba. Ai ke ina ma da bi ake kin gani. Mu ba. To amma su matan a kin shewa shawaki suke suna ta yabo ga mazajen sun ce an masa zanin nan na tashin asuba. Na tashin eh. asuba ko? Zanin asuba ai alhamdulillah. Eh. Ba ai tun kafin ma a fara azumi. Eh. Na ce to yaya ne baban wane? Kaga fa za a fara kasan sintirin tashin asuban nan. Haka. duk da dai dan Allah muke kuma aikin mace aikin mace ne muna yi ba ma korafi mm. amma dai a ringa kimanta a ringa mana wannan gwaninta ana ana mana yabo ana kuma nuna mana eh mana dan saboda a ringa samun style din abinci kala kala mm. Mm, ya kwashi girki mai daɗi yawa na ce to kaga tun kafin a yi nisa kawai miko zanin nan ki da a hannun ki. yawa miko kawai din yan makaho ta nuna a hannunsa to ya miko shi kika to ke an da miki na ram da shi na daga a daka na ajiye abina. To ki an gama da ke wannan sallah. Yawwa kin ga tashin asuba salamu alaikum. Ki ce da ni shi yasa har yanzu ba a yi dore ba a gidan ki ko? Eh ah, dama an ce mata kukan yi doren nan daga gangan kuke sawa a yi. Ba makara ba. Mm. Ba makara. Sai ku yi bacci ku ku ce kun manta ne. Eh abin kenan to amma babu wannan kara Ki san ko an yi ruwan sama gari yayi sanyi mm, mm. zaka ji bacci ya maka ni daɗi to banda wannan karan. Amma ba zani. Kin daye kin yi ah, Amma in kin lura gaba ɗaya koke-koken na mata suke a wannan lokacin shine mazan gaba ɗaya sun ɗauke kafa, sun ɗauke hannu, sun rike su gam yanzu ba sa badawa. wannan al'ada ce da aka sani na iyaye da kakanni cewa ana bada zanen nan na wannan wasu ko da rashin godiyar naku ne da kuka saba mata shi sa suka daina bada yanzu ai baki sani ba kamar yadda a cikin su mata samarin nan akwai maruwata Mm. haka su ma mazan auren yanzu musamman wanda zai ga cewa kullun zaki fita ki nemo ki je ki sai wancan ki sai mm. wancan ki sai duk wani kayan ado da ya kamata mace dai ta yi ta burge mijinta mm. sai ga ai shi kin riga kin dauke mai kin da shi bayan shi wannan ta zanin tashin asuba ko da a ce wannan a tamface ta roba roba ya dauka ya baki zaki ji kaimi da daɗi wurin tashi ki dafa duk abin da yake so in ma sabon tuwo ne yake so ki tuka mishi ke in ma fura yake so zaki ci wannan a tamfafa da kin tuno ta zaki tashi da karfi ki daka mishi sakwara ko mm. wannan fura ki mishi to amma ba cas ba a'a gobe yau an samu an ci dumaman abin da aka ci da buɗe baki gobe ma na baccin ƙarya in ce makara aka yi menene ana wanke tuwo ne eh, tukunya don tuwon gobe ko ba haka ba mm. a ba ni gishiri ne in baka manda in ka kyautata min ni ma in kyautata maka mm. yanzu kamar in aka yi eh, duba da shekarun da suka gabata irin uku zuwa hudu haka za mu iya duba tattalin arzikin kasar mu ma a yanzu haka wani lokacin za ku ga abincin sahur din da karma karma shi kanshi ake cin shi wani gidan ba ma a sahur to kamar yadda na faɗi a farko dai da in baka yi in miji bai kawo ba ya danganta daga irin mijin kin san samun shi kin san rashin shi in yana da shi zaki gane in bai da shi shi ma zaki gane to in ma bai miki ba ki fa ƙara tuna mai a'a ni dai kamar ni dai yanda nake misali wani to ni dai kaga dai azumi ya zo kuma tashin asaban nan yanzu ga lokacin ruwan sama bacci ya ma dan fi daɗi mm. in kuma na lura da cewa lokaci eh, a yanayin nan ba kuɗi gare shi ba duba ga ga yara ga kuma abincin shi kan shi na buɗe baki na sahur ana so a dan canza a ci kaza a ci kaza to gaskiya ba zan dame shi da wannan zanin tashin asaban ba amma a yawanci mazan yanzu gaskiya ruwa ya musu yawa sai ɗaiɗai wa'inda Allah ya yi. idan su da nisa in ji so bai min nisa ba gidan su daɗi amma abin mura ba zan gaida masoya da abokai har yayi wa alaika salamu sai gaisuwar hukumi yau gara ce zan je hannu na ɗauki da ko kuka na kai ruwa na waye ya sassauko yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka cikin shirin yau da gobe ga ci gaban tattaunawar. To in banda abin ku kuma abin da yake na gida kuma mijin ku da ƴaƴan ku za ku ce sai an biya ku ne. Ai ba biya ba ne. Kyautatawa ce. Ba za su biya mu ba tun da za su aure mu fa ba girki a cikin lamarin zaman aure. Ah to wa kuke so ya ciyar da ku da? Ba dafa abinci. Mm. ka je ka nemo ka girka ka bata. Ka bata. Kwarai da gaske. Ni dai wanda malaman da za su muku fasara nan bayan ba sa kusa da ni. Kamar wani abu da aka faɗa aka ce na samari musamman mu 'yan mata aka ce duk macen da ta sha wahala gurin shiga zuciyarka ba ai shiga a jihunka ba zai bata wahala ba. Kwarai da gaske. Hmm. wato kusan hanya eh hanya sai ne ce ai zuciya a jikin mutum yake amma a jihu a jikin mm. a ya yake to ai kai kuma a jikin shi yake muka ta ai da hanya ne a jihu ai kaman daidai sai ta zuciya ake dan ka daga nan hanya kai kai kafa ka shi ba za ka ranga mika sai za a ji kai ga Allah ne cewa kana kauna ta ka zauna ka kashe ni da waya ta ci video call amma dan abin hasafin nan daga an zo gurin abin duniya ka ware kuma ba ku sa wani abu ba lokacin da ko in ce shekaru kusan goma zuwa sha biyar da suka wuce mm. za ki ga saurayi idan zai zo gurin budurwa za ki ga ya dan zo mata da dan abin hasafi dan ko yar kaza ce haka mm. dan dai dan yogurt haka mm. dan abin marmari idan zai tafi wani za ki ga ce mata ga dubu biyu ko dubu biyar ki sa kati da ke eh suna yi amma mm. yanzu sai dai zo kashe ki da taɗi kawai. Ko ciwo wani ki da magana. Lo an ya ba sai da wani. Wannan ki bana bisa wannan haka yake. Eh. Sai kika saurayi ya zo ya dame ki da surutu. Wannan kaza, can kaza, gobe ya zo, ko ɗan kazan nan. kai dan kifin nan ma dai to amma da kun cika kwaɗayi a samarin yanzu akwai shi saurayin da ni dai a cikin yan mata za a iya samun saurayin da ya kai shekara da biyar da budurwa ko naira biyar bai taɓa bata ba kai ka kai wallahi suna nan to amma soyayya tana son kyauta bari ki ji kyautatawa na ɗaya daga cikin abin da ke siya zuciyar yan mata ai ba wai ka ringa ba mutum kuɗi ko wani abu mm. akwai ko da akwai alamun da ai kyautatawa yau a cewa ne zo gidan ku ya ɗauka ni ɗan sweet ya ba ki ya ɗan mai wasa ya ɗan mai kaza gobe ki ga ɗan yana cewa ina wa na kaza amma kai ba ka bani ba kana ganin ƙannena sun zo sun fito kofar gidan mu sun wuce ka ba ko ni ya faru da ni lokacin da samarin yata suke zuwa tom ake ba mu mm. in ya zo Allah Allah muke so ya muke so muke muke na kirki ne eh. a ko da ba ta san shi eh. ku nan da kuke eh. zuwa kuke waye da ba ta yi ya ake to yanzu amma yanzu ba ba sa haka ba sa yi ke Aisha da kike cewa ma haka mm. ku a ku ƴan matan ba na ji kuna ah, koken cewa wai saurayi bai baki ramadan basket ba amma sai ki ji ya dame ki yaushe zai zo shan ruwa gidanku eh, ki duba ki gani wannan haka ya zai shafi wata zai shafi wata ai zan magayyace ka mm-hmm. sai na bari zan ce ka zo sai na bari ka zo in sai in samu kofar gidan mu dan baranda in shimfiɗa maka tabarma kana jin ƙarshen kosai da abubuwa na tashi <laughs> sai na bari ana kiran sallan dan miko maka buta da fiye wata kai lura ka dan shafi watan kashe kana ganin kamar abin arziki zaka samu ko mm. kana zaune yana nan zuwa yana nan zuwa a ce ga nan zuwa ina hada mai ne eh. a ƙara kiran sallar isha'i ya tafi ya ashar ya komai ya gama sai ya ce ba mu ya hana na fita ji kan mai shi wanda nan amma ba <laughs> to amma to wa ku tsakanin ku da Allah ƴan matan Najeriya wa ku duk taɗin ku da komai sai dai namijin ne zai ta hidima da ku ya ta hidima a kaɗi ba a jikin shi ku ba za a ci naku bane ba za a ci idan fa me yi ne mm. kai ma fa dole fa wata rana kaɗan yi isa wato dole sai an nuna miki shirin baka banda kenan dama mana dama mana yake kyauta baka ba ni ba kwarai da gaske shi fa nan da zaki ga matan aure na yi yan mata na yi kawai sirrin shine in an zo mika miki kiya ya gani ya ba shi kuma ya dafa wani abu ki ga nan da ki da ki da ce waye in kika ka a ashe kin yi lalle ni na ya ce a kan ma saboda kan ma ta baki kuɗin lalle ba zai ƙara tada magana ba shikenan ko da ko ya mishi kyau ba zai taɓa cewa to yanzu wani hanya za mu wajen warware wannan dambarwan takici takicin yiwa shekarar shekaru yanzu har wani eh, sabon salo suka fito da shi na kamar yadda ita Aisha abin ya faru da ita mm. sai su kawo dan eh, wannan madara su kwara daya dan mm. lemu daya dan ayaba su ce to su ma gashi nan wai baba ya ci gaba daga inda aka tsaya mm. tunda ba nauyin su bane to me sai za a yi a sulhu wannan wai har cewa suke yi wai in ma suka kawo wai kamar sun shiga hurumin iyaye iyaye shi ya ba hurumin shi eh wai an shiga hurumin abba ne da kuma ina kamar suna da gaskiya ko ai ko a da iyayen mu da suke bamu labari suna cewa suma in suka je ko a kasuwa kika je kika dan tsaya gurin yan masu da aya idan saurayin ki ya hango ki gurin mai ayan na ai ba za ki ci ba amma zai siyo wannan ayan ya biyo ki gida da shi. Kawai menene kyautatawa amma mu a nan wani sau ni na yi saurayi da ya ganna a kasuwa ma ko mm. yana sai da wani abu a kasuwa ba zan faɗa ba amma yana hango ni zai bace wani ajiyar shago ya fadi zai bace ya san hali ne ai wanka shi zaki Wani shi zaki kan wani ba shi wani saurayin ma ko da bai san ana haka ba da dabara da dabara cikin zance idan kuna taɗi ki dinga ce mishi oh ana kaza fa a kaza ana yin kaza sai ki je na miki mm. Mm. ne da eh. zai ma ba da full attention ya mm. fahimci ma me kike cewa ba ko ya tambaye ki abin da bai gane ba ba zai ce ba sai ya dinga ce miki mm, mm to alamun ba zai ba kenan wanda ma bai sani ba kenan fa ke miki wannan magana ban tare numfashin ku ba su samarin nan cewa suka yi 'yan matan yanzu bambancin su da almajirai kwano da ba su riƙewa roba. To saboda tsabar roƙo. Saboda roƙo da san banza. Mu kuma shi ya sa maka ce. Ko mazan me suke kiran ku matan auren? mu matan aure inda suka daina muku ku kuma zanin tashin asuba ai mu matan aure sun san yanzu kowace mace tana da sana'a kanta ƴaƴa sun yi yawa ƴaƴa sun yi yawa ba inda zaki kuma mutuncin eh ba inda zaki tunanin da suke yi kenan amma kuma ya danganta daga macen in kin kwabar da kanki sun san cewa sun riga sun gama da ke amma fa in kika rike jikinki kika gama ya san cewa a a ga miki zan to inda ya san cewa fa kina da sauran mamora ko fita kika yi wani ya ganki zai iya kyalle ido to fa wallahi ba abin da ba zai miki ba amma Hamida ai yasa na ce yadda samarin ba su yi mana ba shi yasa muka muka zama mikiya mai hangen nesa muka hango mazajen mutane muka ce mu rike su dan. kuke nan kuna ta wuce mazajen mutane mazan auren nan gaskiya sun fa abin arziki sun fi shi yasa ai Hamida in ga miki ga mazajen nan kin ganki ni fa ko shi yasa ni yanzu faruwa ruwa na da samari kin ji ikon Allah double dating ake yanzu ai au to hannu biyu rayuwar double dating ne hmm. ki rika saurayi ki rika mai mata kin ga wacce ki sha lobi lobi wannan kuma ki ci abin arziki da da banki kenan kun mai da su ofe kenan eh, ku ba mu mafita a game da wannan dambarwa da ke tsakanin ku da samari ku ƴan mata na maganan ramadan basket wato hasafi na ramadan da ake kawowa don makulashi. menene mafita gaskiya um, kiran da zan yi da samari a su rage mako wani ko ba hmm. wai babu bane hmm. wani yana da abin yin kuma ya san ya kamata a yin kuma ya san ya kamata a yin kawai ba zai yi bane saboda tsaban mako sai ya makala kuɗin sha aljihu amma fa shi yana neman ita ta mishi sannan kuma ita soyayya tana tafa ne fa da kyautatawa hmm. saboda kyautatawa tana da daɗi ka kyautata min in kyautata maka zuciya ma na karkata inda aka fi yawwa to da fatan dai samari an ji bisa To ni a nan mafita abin da ya kamata a ce samarinmu suna yi mana idan lokacin wani abu ya taso haka. Idan Ramadan da muke ciki haka ya taso, dan Ramadan basket din na gaskiya ka dinga taimakawa yi ko da irin dan wanda ya fi na Aisha ne. <laughs> Ka kawo eh, bari in sa wannan kalma at least na san cewa kana da zammar za ka yi. Mm. Wannan karan idan ka kawo kamar wanda ya dan fi na Aisha. shekara mai zuwa idan Allah ya kai mu in ba mu aure ba na san za ka ninka za ka ninka abin da ya fi wannan. Tunda ko girma aikin da kin fi wannan fara girma. Ka gani ka sani haka da mm. sauransu idan kai haka kai kanka za ka ga ana haba haba da kai. To amma baka kawo ba dan Allah ta ina zan saurare ka gaskiya ba zan iya saurara ka ba. To ke gin biya ki hakuri tunda ya ce dama sun ce ba haƙƙin bane haƙƙin su abba ne. Mm. Za a samu sulhu tsakanin ki da su da kika ce zaki yaye sa zaki me zaki suspend din su ne ko me kika ce da turancin naki. Za a ba wai ai shi yasa kowa yanda kamar yan uwana suka faɗa. Mm. Kyautatawa na da daɗi. Kuma an ce alamun mai karfi hmm. yana da mai idan kai kaɗan akwai namijin da ke da kanki kin san yana da shi yi ne ba zai yi ba akwai kuma wanda kin san ba yi da shi amma akwai kalma mai daɗi ba wai kawai dan baka da shi ka daina kira na kuma ba wai dan kana da shi ka ringa min irin wa'insu maganganu yau ka kira ni gobe ka ɗauke kafa ba wai haka bane idan kana da shi idan kana da shi ka yi min hmm. zan ji daɗi kuma ni ma zan na menene ayuwa na me yi ne ko da ban ce ka min kamar na Aisha ba ke ma kina sa dan dara yawa ya dan dara eh. kin ga idan ya dan dara ko zan gani ko da ma kada na Aisha ko da kayan marmarin ma gaba ɗaya misali ya dan ebo dai wanda ya fi na Aisha ya kawo min bai kawo min sauran abubuwan ingredient ba ki san bare da na fulani ko da ingredient ne bai kawo bai kawo min kayan marmarin mm. kin ga na mara ci ai kila tunda ya bani haka da azumi to kila mm. fa kafin sallah kafin sallah kila ci gambi mai gwaldin zan daura Hmm. Eh. Sara ci ke kawo yunwa. kuma ya kama ka dan grand super din nan da ake yayi ko ba a kama super ba. Kin gani to kin gani fa to shine ma fata. To kin gani. To daga shi ne ba matan nan Amma wannan hangen nesa ne da ku. Amma wannan Allah y'a abin da ake yayi ne. Eh ko dan lera ba nauyin sa nauyin baba ne ko. Amma ko dan lera ta dubu biyar. kuma ba a riga an bashi ya riƙe a hannu ba ya tabbatar da cewa babu wani kuna nan kuna wani wani zai yi to Allah nan fa da zai yi shi zai sa aji ana son shi kuma a dinga wannan abubuwa kwarai a san kuma zai iya rike ta eh, kwarai mm. to amma ta samu ta yanda ya kamata al'ada ce dama ta yadda da su mm. yawanci na kowane yare dai a arewacin najeriya nan da na sani mm. haffa sanin ranar da za a kawo ramadan basket din na ake saboda makwabta yan kusa-kusa dangi eh, mai siga mai dabino hmm. saurayin wancan kaza kaza sai ki ja a ah, ai daga nan za a gane cewa kin yi goshi ko ko baki goshi ba kuma oh. haka to kun ji samari kwarai da gaske ai love ɗinta ne ai ai sunan shi ke shi ne gashi nan ya hada da Ramadan basket hmm. to gaskiya su samari kalubale gare ku su kuma yan mata gaskiya kamar yadda su samarin nan suka ce bambancin su da almajirai roba da ba su rikewa mm. to kin ga wata budurwa zaki ga tana da saurayi kaza kamar yadda Aisha Gimbiya ta ce Eh, tana da wanda ake shan soyayya tana da kuma wanda in za a je biki ne za a ce kasa yawwa to kin ga su samari na abin da suke la'akari da shi kenan sai su ce mm, in ba na da dimin dimin an sa mana ranar aure kaza tsora wata kaza tsakanin to ba za ka ci kuɗi na ba hmm. wani ma sai ya bari sai ran da aka daura muku aure in katin nan ne zaki ga ranar daurin auren ku ya tabbata an daura zaki ga ya an tayo miki shi kaman ba gobe hmm. ba kace ki ba Hamida amma kina ganin wannan ba babban kuskure yake yi ba wani babban kuskure ne saboda saboda zai iya yin eh, sakina dafi ani ni abin da ma ni na mm. hanga na hango da yake dai zan zan saka hawaki na ba inda hurumi na ba mm. gani nake kaman dai kaman samarin dai arewaci kaman ba su iya soyayya ba ko ai kuka gani eh ba wa ba su iya soyayya ba su ne masu ma kalamai na soyayya wato a kalma ne dai a baki eh, a baki abin yake mm. amma dai a aljihu gaskiya ba sa wannan abu gaskiya su ba sa yi kuma shi soyayya abu biyu ne baki ne da kuma aikatawa eh, ana yi na aljihu ai idan kika bada to shi ne zai ƙara sa zumar abin da baki niyya ba kumsa sai ki ga nayi maka eh. kin fahimta to amma kana yi kana maki ka. kana yi kana abin da dan aljihu ya za a idan Allah da annabi ba da kun attention akan ka bani komi ba shi yasa ai tun wannan kungiyar nan da muka la'ance ta wannan kungiyar ta masu dunkula hannu eh. samarin mu suka shiga baka ne daga wato kun ta kenan a ah, mun la'ance da suke cewa wannan ramadan basket ɗin shiga hurumin iyaye ne mm. su ma fa shan ruwa da suke cewa yaushe za a eh, eh, gayyace shi shan ruwa mm. shi ma ai hurumin abba da umman shi ne can ba nauyin ruwa bane kuma sannan maganar kalaman soyayya da kike cewa dan arewa ya iya kalaman soyayya musamman bahaushe fiye da yadda ke tsammani amma fa mai zaman banza in kina so sauran kina so zuciyarki ta jika da soyayya ta yana hmm, so ta ko ina to ki samu mai zaman banza cikin mintuna kallilan zai wanke miki zuciya sosai zaki ci kamar kuna binne indiya saboda soyayya amma fa bai da ko sisi babban magana da fasto To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokacin. A madadin waɗanda kwa ji musamman ma abokiyar na da tafiya na gabatarwa Amina Bahara Auna da wanda ya daidaita mana sauti ya haɗa shirin bashi ɗayansa Daniel Brown. Da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC ke sallama da ku da fatan za ku sha ruwa lafiya. muryar amurka yau ta tantance ta yi bincike ta tsaro zance ba ruwanta a yau da malalace eh, yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari. ba